أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم المسلمين نرقم الله سبحانه وتعالى دي منا وأيكم من الخير gafarta mana kurakuranmu da mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau sha ko sha uku ga watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki 1447 wanda ta yi daidai da biyu ga watan uku na shekarar miladiya shida. muna nan dai a suratun namli amma kafin mu tashi a kan sababbin ayoyin da za mu karanta a yau na yi bayani cewa akwai abubuwan da za mu ciro mu zaro daga ayoyin da muka fassara a jiya da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu koma daga aya ta goma sha biyar aya ta goma za mu yi ribas kaɗan mu ciro su daga kissan annabi Sulaiman alaihi salam a inda Allah ya ce wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman mun ba wa annabi Dawuda da Sulaimana uba da ɗa kenan mun ba su ilimi na annabci da ilimin manzanci da sanin shari'ar Allah da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kuma dukkansu sun nuna yabawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya musu wanda ya fifita su sama da mafiya yawancin bayin da Allah ya halitta duk wanda aka ba bashi annabci ko manzanci to gaskiya shine sama da mutane shine sama da mutane babu wani mutum da yafi annabin Allah babu wani mutum da yafi manzon Allah su ne da highest ranka a cikin al'umma bayan su sai a siddiƙuna siddiƙai suke bin su bayan siddiƙai sai su a shuhada shahidai sai a salihina salihan bayi amma a ɗan adam idan Allah ya baka annabci ko manzanci to ya baka da highest ranka a cikin cikin a sama da mutane to sun gode wa Allah da ya fifita su ya musu irin wannan ni'ima ɗin. suka ce wannan falala ce kwarai da gaske bayyananniya wanda kowa ya santa dama annabi ko manzo babu wanda ya kai shi daraja cikin mutane bayan haka wa warisa Sulaimanu Dawud bayan annabi Dawud ya rasu sai annabi Sulaimanu ya gaji mahaifinsa a wajen annabci din kuma daga cikin ni'imar da Allah ya masa ya ƙara masa sama da annabci sai ya sanar da shi dukkan harasan a tsuntsaye yana jin su kuma Allah ba shi komai da yake bawa bayi na masu mulki annabi ne kuma mai mulki annabi ne manzo ne kuma ga mulki a cikin falalan da Allah ya masa ya ji maganan tururuwa lokacin da tururuwan take umurtan wato jama'arta al'ummanta cewa su shiga cikin ramukan sukar kar annabi Suleiman ya zo ya ninnike su annabi Suleiman a wannan sai ya samu darasi ya ce a matsayin shi na ɗan adam shi annabi ne kuma mutum ne shi idan har tururuwa ta zamanto tana da kyakkyawan leadership da jagoranci har tana jima ‘yan uwanta al'ummanta tururuwa tsoron kar a zo a murƙushe su kuma tana neman musu waje mai abin nan waje da yake same wato waje da yake da kariya cewa su shiga cikin ramukansu gaba ɗaya saboda kar annabi Sulaiman ya zo ya nike su ya tattake su da runduna ba tare da shi annabi Sulaiman ɗin kuma ya sani ba. Annabi Sulaiman a wannan sai ya karanci darasi na leadership na jagoranci. na shugabanci ce idan har ‘yar tururuwa irin wannan tana jima al'ummanta tsoron abin da zai halaka ta ya niƙe ta kuma tana saboda maslaha ta neman musu waje da yake da kariya daga halaka to shi a matsayin shi na ɗan adam da Allah ba wa hankali da basira ya kamata ya jagoranci al'ummansa jagoranci na adalci ya yi iya iyawarsa ya kare al'ummarsa daga faɗawa cikin hatsari ko bala'i ya jagorance su akan adalci da kuma gaskiya ya ji musu tsoron dukkan abin da zai halakar da su da zai zamanto musu fitina ya yi daka ya kare rayukansu kamar yadda wannan 'yar tururuwan ta yi wa al'ummanta. sannan abu na biyu a maganan shi maganar tururuwa ta annabi Sulaiman ya gano akwai adalci da tare da ita sai ya nuna annabi Sulaiman ba a zalimi ba ne ba wai zai taka su ba ne ya murkushe su kan zalunci ce bai sani ba don ba su sani ba domin su sun yi ƙanana cikin ciyawa suke shi kuma annabi Sulaiman alaihi salam a haye akan dawakansa yake ba zai gansu ba to ya kamata idan mutum zai yi magana yayi adalci wa shugabancin shugaba ya zamanto mai bai sani ba zai tattake mu ya kashe mu kaga barna ne amma ba tare da sani ba to kaga yayi adalci anan annabi Suleiman da ya ji wannan sai ya gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba shi wannan iko na jin magananta har ya samu wani darasi daga wannan 'yar tururuwa ya gode wa Allah a bisa wannan kuma ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa a zuciyansa wato gode wa Allah a kowane lokaci kar irin wannan mulkin da matsayin da Allah ya ba shi ya zamanto masa dalilin halakar na jiji da kai da jin cewa shi isasshe ne kuma ya riƙa gode wa iyayensa yana sunkuyar da kai a gare su sannan ya yi ba shi ikon yin duk wani aikin da zai sa Allah ya yarda da shi a kuma ya sanya shi aljanna domin galibi shugabanci yana halakar da al'umma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a cikin suratul haqa yayin da zai jefa waɗansu a cikin wutan jahannama zai ce ku zuhu fa gulluhu kuma ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حبيب دقا تشكين أبين زي كوكا زي شيء هلك عني سلطانية ملكي نيامي يا هلك الدني غالبا ملكي أنا هلك أروى ملكي يكن سامتون جي جي دكي to ballantana shi annabi Suleiman fa an ba shi ma aljanu gaba ɗaya da under his control aljanu gaba ɗaya yana da iska kuma da Allah ba shi guguwa sannan kuma Allah ya ba shi tsuntsaye da duk waɗansu nau'in dabbobi suna cikin umarninsa control insa. to wa ya kai annabi Suleiman na mulki to amma kullum addu'ansa Allah ya ba shi ikon aikata aiki أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين كل فاتن شاء الله سنيا شكي باين الله نجرتتو تو دا يزين دي تاشو كتن تعادلشي وتفقد الطير كل سيابين شكي سنسا دا الله يدمك مسا أمانا دومي يشي وحشر لسليمانا Allah ya tara wa annabi Sulaimana cikin rundunansa Minal Jinni wal insi wat tayri bataliyon bataliyon ga sunan duk Allah ya tara masa to yana daga cikin adalcinsa kullum yana bincikan su ɗai ɗai ɗai ɗai ya tar'i kowa ya san inda kowa yake kamar yadda sojoji ko ‘yan sanda kullum da yamma ana calling off ana haɗuwa a ɗauki menene attendance a ji ina wane ya je ina wane ya shiga ina yake a nan ne za a san e bai da lafiya ne ina yake an kai shi asibiti to ina wane a wane bai zo ba ina ina ya shiga ina ne duk wannan yana nuna shugaba ya zamanto mai adalci yana ɗauka a attendance yana bincikan al'umman da Allah ya damƙa amanansu a hannunsa domin kar wani ya je ya halaka ba a sani ba ko ya shiga wani aikace aikace ba a sani ba to a cikin wannan binciken ne ya binciki tsuntsaye sama da ƙasa da Allah ya tara masa sai ya bai ga huda huda ba bai ga tsuntsun na alhuda huda ba ina alhuda huda ya shiga mu duba har ya gano tsuntsu guda ɗaya cikin tsuntsayen nan da Allah ya tara masa baya nan shine kuma a cikin tsuntsayen nau'in alhuda huda ne baya kaga sai da ya gano cewa baya nan kaga bai roƙi fas ba kenan idan zai tafi tunda yace junudahu Allah ya tara masa runduna na tsuntsaye runduna na aljanu runduna na mutane duka suna under control din shi ina alhuda huda yaje without bai karbi pass ba without permission ba tare da abin nan ba to kaga an samu gibi anan shi kuma a matsayin shi na shugaba yace zai yanka shi ko ya masa azaba mai tsananin gaske ko ya kawo hujjan da zai kare kanshi to kaga idan mutum ya kawo hujja to ya kamata shugaba ya gamsu da hujjar ya kyale shi kaga da ta kawo hujjar ya janye wannan ukuba punishment din hatta makisa da yankan da zai matsuntsun ya janye to kaga idan mutum ya kawo evidence ya kawo hujja da cewa gashi gashi abin da ya faru wallahi ranka da dade asibiti na ji zazzabi ne ya kama ni kuma ga takardar asibiti ga kaza ga kaza ga kaza shi ma mutum ya kawo hujja kuma in ya kawo hujja gani, ya kamata a karɓe ta to hujjojin da ya kawo shine shi wannan tsuntsun ya yi tafiya yana daga cikin masu kawo labarai sai ya je daulatu ƙasar saba sai ya tarar da bilkisu mace ita ce take shugabantansu take shugabantansu tana da mulki tana da babban kujera na mulki amma kashi ya same ta tana bauta ma rana maimakon Allah maɗaukakin sarki da ya mata ni'ima da wannan mulkin ta yi butulce wa Allah hatta tsuntsu ma'ashe in ka saba wa Allah kana saba Allah yana jin zafi duk wata halitta kamar yadda Allah ya yi bayani lokacin da kiristoci suke cewa Isa ɗan Allah ne takadu samawatu yatafakkarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa jibalu haddan an da aulin rahmani waladan wa ma yanbaghi lirrahmani an waladi lokacin da sammai suna girgiza suna so su rufto sammai lokacin da ake cewa Isa dan Allah ne kiristoci su ba su san ya sama take ba a lokaci kasa tana dabda ta daddare ta kekkece ta hautsi ne kawai kowa ya burma cikin ta kawai ta shafe shi duwatsu nan manya-manya suna dadda su hankaɗo su faɗo kawai su murgino a doron ƙasa duk abinda suka samu su nike shi sammai da ƙasai da duwatsu in ji Allah su subhanahu ta'ala amma Allah ne yake controlling din su duk da yake ga wannan harcin ɗan adam na menene jingina wa Allah abin da Allah bai cancance shi ba amma ka ga shi lokacin da zai faɗa Allah yana da ɗa Isa ɗan Allah Isa ɗan Allah har ma yana yana shan ma ko ruwan sanyi ma yana lecture ɗan Allah ɗan Allah subhanallah wanda bai dace Allah a ce ya riki ɗa ba to kaga tsuntsu ma a ce in kana saba Allah yana kishi da ba don Allah ya ba wa annabi Sulaiman alaihissalam ikon jin maganan tsuntsaye ba, da ba za mu taɓa ganin duk wata halitta tana kishin Allah ga wanda suke haɗa Allah da wani. suna in kai shirka da Allah suna jin haushi suna da kishi kwarai da gaske su far maka to saboda haka kar ka yi mamaki idan kana yawan saƙon Allah ka wuce wani layi kawai kare ya yayyaga kai cije ka ka rasa sanin menene yana kishin abinda da kake yi na saba wa mahalicinsa ko ni maciji ya sare ka ko wata rina ta harbe ka ko wani abu dai yayi attacking ɗinka cikin halittun Allah saboda suna jin zafi idan suka ga kana taba Allah mahalicinsu kuma a cikin halittun da suke taba Allah Allah ce ba irin ɗan adam wa kana al insanu akthar shay'in jadala a cikin halittu na babu wanda ya kai dan adam ta'annuki da menene da mun karanta ya inji Allah a cikin duk halittu babu wanda kai ɗan adam mutum to wata rana idan abu kaga ya same ka to galiban saboda wani abin da ta yi wa Allah na rashin mutunci na rashin kimanta na rashin darajawa shi yasa wata dabba sai ta maka ta'addanci baka san menene dalili ba Allah ubangi ya rufa mana asiri to kaga wannan tsuntsuwar huda huda sai ta zo ta gaya wa annabi Suleiman na zo maka da wani labari ne ranka daɗe wanda baka san da shi ba kaga yanzu menene ya ɗauko information ne kaga aikin jarida inda ya fara samo labarai ya ɗauko labarai ne daga source ɗinsu ya kawo ma wato manajin director shugabanci ya kawo labaran bai kai su ko ba ya kawo information ɗin zuwa ga shugabanci yace ranka daɗe na je na samo wani labarin da baka san da shi ba labarin shine na samu wata mace a ƙasar saba'a ita ce shugabansu an ba ta komai abinda ake ba masu mulki kuma tana da babban kujera amma sai dai na same ta babban laifin ta kai daɗe yasjuduna lishamsi min dunillah suna bauta wa rana sun bar Allah ya kamata Allah da ya mata wannan ni'iman ya bata wannan mulki ya bata komai ya kamata shine za ta bauta wa a matsayin gode wannan ni'imar da ya mata kuma shaidan ya kawata musu wannan ibadar ta ranar sun rike ta hannu bibbiyu sun rungume ta ya kawata musu cewa hakan shine daidai kuma wannan aƙidar ta hana su gane tafarkin Allah madaidaici shine tafarkin tauhidi da kaɗaita Allah eh? ashe bai dace barantai daɗe an yasjudu lillahi soyiwa wa Allah bauta su bauta wa Allah da yake fidda abinda ke ɓoye a cikin sammai da ƙasa kuma ya san dukkan abin da ake ɓoyewa da abin da ake bayyanawa ba bai dace a ce ta karɓi kalmar shahada ba Allahu la ilaha illa huwa ta riƙe Allah shi kaɗai wanda ba wanda ya cancanta a bauta wa sai shi kuma shi ne ubangijin al'arshi mai girma to kaga shi yanzu ya kawo hujjan shi ya kawo evidence ya kawo hujjoji da abin da ya sa baya nan ya je samo wannan information labaru ne yanzu daga ya kama wane ne manajin director shi kuma ya ce menene zai tabbatar zai tabbatar ce wannan labarin ingantacce ne tabbatacce ne kada a zo a yada abin da bai dace ba salisu ya ce so tananzur za mu bincika za mu yi bincike mu tabbatar da labarin nan naka a sadakta an kunta min alkazihin gaskiya ka kawo ko kuma ƙarya ce ka shirya za mu binciko to ku duba yadda in an ka information kar a yaɗa shi a ajiye shi idan aka ka labarai kada a yaɗa sai an je an tace an bincika an tabbatar haka ne wace hanyar binciken annabi Suleiman ya yi shi ne yake je ka da littafi na wannan takarda wasiƙa aika musu in ka je ka jefan da shi kawai ka dawo mu ga ya za su yi reactive, ya za su yi responding ka duba ita kuma daga samun takardan ita ma ba ta ɓoye ba tace wa jama'anta ya ku fadawa na ya ku jama'a na an jeho mun da littafi an kawo mun littafi an ajiye mu kuma ku duba ita ma adalcin da ta yi tace littafi ne kitabun karib littafi ne mai girman gaske daga babbar masarauta ce ta annabi Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim da annabi Suleiman ya zo kuma da bismillahir rahmanir rahim aka buɗe takaddan ga abinda da takaddan ta kunsa Allah ta'alu alayya kada ku yadda ku ja da ni kada yadda ku ce za ku yi fito na fito da ni kada ku yadda ku ce za ku ɗaga kanku ku nuna girman kai abinda nake so in kun karanta takarda din nan wa atuni muslimin ku zo ku yi saranda kawai a gare ni ku karɓi addinin musulunci ku zo mun kuna da musulmi masu miƙa wuya ga Allah to kaga anan da'awa ce ta su daina shirka su bauta wa Allah shi kaɗai kaga sai ya taɓa don ya tabbatar abin haka ne sai ya kira su zuwa ga tauhidi domin duk mai shirka idan ka taɓo tauhidi zai ɗan ja da kai to yana so ya gane sai ya taɓa asalin main topic ɗin sai ta ce to ya kufa dawana da rundunonin soja manya-manya gaba ɗaya tara su. ta ce doga abin da takarda ta ƙunsa kuma ni bana yanke hukunci sai mun tattauna to ga wannan shugaba yana nuna ce lalle ya kamata a yi shawara ya shawarci al'ummansa ya shawarci jama'ansa ya shawarci masu ruwa da tsaki su kuma daga tashi ɗin sai suka so su yi abin da annabi Suleiman in baya so. Domin ce, Allah ta alu alayya, kada ku yadda ku ce za ku nuna mun girman kai da isa. To su kuma sai suka so su nuna wannan wajen suka ce na hannu ulu kuwatin mu ba abota ƙarfi ne wa ulu ba a fi shadidin mu barada ne masu tsanani ne a wajen yaƙi. Kun ga abin da annabi Suleiman iya expecting kuma ya musu woni. Kada su yadda su ce za su nuna mata ɗagawa saboda ya fi su ta kowane ɓangare rundunar aljanu kawai zai tura musu kawai aljanu kawai zai tura musu ina fata an gane ko nan sai suka ce amma ranke daɗe abinda kika ga ya dace shi zaki mun bar miki al'amma. ita lalle ayoyin nan sun nuna tana da hankali tana da basira tana da hangen nesa wataƙila shi yasa Allah ya ba ta mulkin sai ta ce musu a'a wato wanda suka fi ƙarfinku ku fa in suka shigo suka ci ku a yaƙi to rugurguza duk wani abin da suke a gari nan muluka idza dakhalu qaryatan afqaduha sannan duk wani babba da ake ganin shi da mutunci in an ci gari da yaƙi fa kaskantattu ake mai da su su ne bayi kawai fursunonin yaƙi ake mai da su kaga babban mutum mai daraja da shine wane wane wane da suke rike da ƙasa su ne ƙusoshin ƙasan sai ka ga gaba ɗaya an kwashe su a matsayin bayi kursunonin yaƙi a je ana bautar da su ana dukan ana wulaƙanta su ana ƙasƙanta su ta ce kada mu yadda wannan ya kasance a ƙasanmu a lalata mana ƙasa sannan a ƙasƙanta mu kada a yi haka amma ita ma sai ta yi siyasa duk huda-huda fa yana maƙale, yana kallo yana da ɗan information yana na ɗan information da labaru gaba ɗaya sai ta ce wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin ita ma da yake tana da basira ta ce ita ma za ta gwada su in masu son duniya ne za ta gane in masu Allah da annabi ne masu da'awa ta gaskiya domin a takardan abin da aka nema su yi su miƙa wuya ga Allah kawai shi ne takardan take nema. takardar akwai da'awa zuwa ga tauhidi a bauta wa Allah a miƙa wuya ga Allah amma mu aika ƴar kyauta mu gani kun ga yanda za a yi bribing kenan ƴan jarida e za a ba wa ɗan jarida wani abu mai kauri ya canja bayani ya canja information ya canja abun nan sannan shi director manajin director shi ma in kwaɗayayye ne ko DG director general yanzu wannan kyautar shi za a kaiwa gaba ɗaya a kwashe a kai masa wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun e za a kai ma manajin director ko DG gaba ɗaya na labaru na information kyauta gwaggwaba idan aka ga ya karɓa ya yaba ya turo takarda yace to ba damuwa a ci gaba da abin da ake yi to makwadaici ne ne ai distorting information an canja information jarida ba ta yi aiki ba jarida ga barna ana yi ta yi rufa rufa saboda an bada kuɗi ta ki ta bayyana ne ga shirka ana yi an bada kuɗi an ce tauhidi ne babu damuwa a ci gaba da yi to shine tace ita ma ta idan ta ga kyauta ba ta karɓi ba ta waɗannan ba ‘yanci da addini ba ne, kun ga ai annabin Allah ne ko mai mulki kuma at the same time. Yayin da kyautar ta ishi annabi Suleiman ta riske shi sai ya ganta ya kalli kyautar sai ya yi dare yake a duna ni bi mali, kin hanci za ku bani? Ai abin da Allah ya bani ya fi abin da kuke da shi, shi ne annabcin da Allah ya bani kawai ya ishe ni. Ai Allah ya ɗaukaka ni, ai Allah ya daraja ni. ai abin da Allah ya bani ya fi ya fi kuɗi saboda haka yake wannan ƙyar kyautan taku da kuke alfahari da ita irje a mai da ita ba zan karɓe ta ba kuma falanatiyannahum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha azillatan wa hum saghirun za mu kawo musu rundunan da ba za su taɓa iya tarar rundunan nan a faɗa ba ba za su iya fuskantar runduna ta ba kuma sai mun fidda su daga ƙasar suna masu akaskantattu bayi wulaƙantattu a haka za mu mai da su to kaga nan abinda ita ta yi hasashe kenan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun kaga don ya nuna musu example ya fi su din ba hari ya kai musu ba sai ya nuna musu wani ɗan abin mamaki shine ya tura aka ɗauko kujeran mulkinta da gadon sarautanka aka kawo ita kuma da ta ga an mai da kyauta ba a karɓa ba ta ce rundunanta gaba ɗaya mu tattara mu je wajen shi kawai muna masu saranda mu je kawai shine ta zo daga fada ta zo kuma ta ga lallai wannan bawan Allah ya fi ta komai ga addini ga tsoron Allah ta ce ya Allah na zalunci kaina wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil Alami. wane ne dalilin musuluntanta gaba ɗaya da al'ummanta tsuntsu ne huda huda to kai me kai me kai na kokari na miƙa da'awa ta Allah me kai at least ko yar pamphlet ka buga ka tura me kai ko yar littattafai ka saya ka tura ƙauyuka me kai ka kai wa mutanen da suke kilomita goma tsakaninka da sunan wanda ba su san musulunci ba me kai is a challenge wannan kalubale ne idan har tsuntsu huda huda ɗan tsuntsuwa za ta zamanto dalilin kare jini Allah ya amfani da ita wajen zubar da jini kare jini da annabi Suleiman in ya je murkushe garin ya ci ya kakkashe su gaba ɗaya huda huda ya zamanto dalilin kare jirin al'umma guda ya zamanto dalilin kare mulkin waɗansu bayin Allah ya zamanto dalilin ɗaukakansu da su domin annabi Suleiman ya ce zai kaskanta su zai fidda su daga garin suna kaskantattu wulakantattu amma musulunci nan sai ya mai da su masu izza masu izza masu ji da kansu duka tsuntsu ne ya zamanto dalili tsuntsu ne ya zamanto dalilin yaƙan shirka a garin gaba ɗaya tsuntsun nan ne ya zamanto da yardar Allah ya zamanto suka zamanto al'umma akan turban tauhidi da ta Allah subhanahu wata'ala sannan kuma har ila yau da fa an karɓi cin hanci gaba ɗaya da waɗannan abubuwan ba su samu ba da ba su kasance akan tauhidin ba kun ga wannan yana nuna mana duk labarin da aka zo a tace shi a tabbatar da shi kafin a yaɗa shi duk labarin da zai zamanto dalilin asarar rayuka kar a yaɗa shi domin wannan labarin ya kwaci rayuka da rayuka za su halaka duk labarin da zai zo a yi asarar dukiya kar a yaɗa shi domin da tsuntsun nan bai tsaye wanda ka ba ya kawo information labarun nan to da annabi Suleiman ya rugurguza garin gaba ɗaya da duk dukiyansu an ƙona an ci wanda za a ci a matsayin ganima. Duk labarin da zai zamanto wato karan tsaye da Allah da zai ƙarfafa kafurci da shirka kar ɗan jarida ya yi shi. Duk abin da zai faranta wa Allah shi za ka yi, ya zamanto dalilin wato kore shirka da yin abin da Allah maɗaukacin sarki su abubuwa dai daban-daban ga sunan alhamdulillah ya kamata mutane masu yaɗa jita-jita su ɗauko magana su yaɗa ta a da faɗa a yi ƙone-ƙone a rasa dukiyoyi a rasa rayuka a ci mutuncin al'umma a ci zarafinsu duk abin da mutum zai guduma a yi shirka a fusata Allah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 Allah ma maɗaukacin sarki ce walaƙat wallahi tabbas arsalna ila samuda mun aika ma ƙabilan samudawa a kahun ɗan uwansu salihan annabi salihu. Me yake musu a Abudullaha ku daina shirka ku daina bauta wa gumaka ku bauta wa Allah shi kaɗai kada ku haɗa shi da komai kada ku haɗa shi da kowa. yayin da ya zo musu da wannan aƙida ta tauhidi wanda take kawar da aƙidar bauta wa gumaka fa'ibahun fariƙa ne sai mutane suka kasu kashi biyu su samudawa waɗannan suka yi imani da shi suka bi shi suka karɓi saƙo da ya zo musu da shi hannu biyu suka yi imani da Allah kuma suka ƙaurace wa gumakan gaba ɗaya suka bijire musu sauran kuma suka turje suka kafe kan gumakansu cewa ba wanda zai raba su da allolinsu innan babu wanda isa ya raba su da gumakansu to anan sai aka samu sun rabu gida biyu yaktasimani suna ja da juna suna faɗa da juna suna gaba da juna saboda aqida ta bambanta sai aka samu mumunai masu bauta wa Allah kaɗai Allah sai aka samu mushrikai masu bauta wa gumaka da masu shirka da Allah kaga duk inda tauhidi yake ai bai zaman lafiya da shirka duk inda mushrikai suke ba sa taba zama lafiya da masu tauhidi duk inda mumunai suke ba sa taba zaman lafiya da kafirai to haka sai suka zamanto two parties kafirai da mumunai kullun cikin rigima ake kullun cikin faɗa ake kullun cikin a tashin tashina ake waɗannan suna condemning waɗannan suna supporting qala sai annabi a salihu ce masu kafiran da suka kafe a kan bauta bautawa gumakan baya ya kawo musu hujjan da za ta tabbatar musu cewa shi annabi ne na Allah manzo ne na Allah sai suka ce ƙarya kake yi in kai manzo ne na Allah to ka kawo mana wata azaba mana ka roƙi Allah ya kawo mana azaba ya saukar mana da bala'i sai ce ya ƙaume ya ku mutane na ku bi abun a sannu a sannu ga Allah ku yi amfani da hankali da kwakwalwa daga wa'azi sai ku roƙon makanku bala'i ka sa ku tunani ba tukuna daga wa'azi ku ce a roƙon muku Allah ya saukar muku da musiba da bala'i da azaba lima tattajiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanati me yasa kuke gaggawan kai mummunan abu ya same ku maimako ku yi gaggawan karban kyakkyawa ai in kun karbi addinin nan kun karbi sako na ai shi ya fi muku alheri Allah zai gafarta muku Allah zai muku rahama Allah zai yalwata ku da dukiya ya yalwata ku da 'ya'ya, ya yalwata ku da gonaki ya yalwata ku da ƙoramai da ruwa da koma da komai ku roƙi wannan ku yi gaggawan karɓan wannan alherin mana maimakon ku roƙan makanku bala'i da musiba kawai da an taɓa ku ce a sako muku da bala'i me yasa ba ku fatan alheri wa kanku eh laula tastaghfiruna Allah me yasa ba ku sha'awan ku nemi gafaran Allah ku tuba daga shirkan nan ku koma ma Allah ku yi sulhu da Allah la'allakum turhamun idan kuka yi haka ai rahamar Allah za ta safe ku yasa ga rahama ga azaba kullun ku azaba kullun ku bala'i kullun ku fata mummunan fata wa kanku kuke yi yasa kuke gaggawan irin wannan eh? Kamar kamar ya zo a cikin um, suratul isra inda Allah maɗaukacin sarki yake a uh,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 a jura ɗan adam yana da gaggawa sai ka ga yayi ta roƙon ma kanshi bala'i yayi ta roƙan kanshi bala'i yanzu misali da za a yi sata wani abu a nan a ɗan saci wani abu a nan sai ka ga ɓarawon ya fi ce Allah tsine ma wanda ya sata wallahi mu haɗu a yi addu'a Allah ruhurguza shi wai don ya nuna cewa inda ya nacin nan shi fa innocent ne alhalin shi ne ya fi wanda ya sata ka ga ya fi zaƙalƙalewa eh lai tallahi Allah tsine ma wannan farao Allah ruhu za shi eh Allah maida masa sharri shi kaza in an binta kaza kaza shi ne to me yasa yayi sauri roƙon ma kanshi wannan bala'i eh me yasa yayi sauri hmm? wani bawan Allah ne ya burge ni aka tura a kai musu abinci a kai musu abinci a rarraba wa jama'a inda aka tura sai ya ga waɗansu ‘yan buhuna babu a ciki babu a ciki kai wanda kuka ɗauko ina kaza ina kaza suka ce haka haka aka ba mu eh yace to shikenan yace ga mu mukullin so da Allah in na dawo gobe dai a samu wannan cikon biyun da babu su da Allah a same su kafin dai a fara bincike ya bada da dai kin so yace mu tafi sai da safe yace don Allah in an gano yadda wannan ɗin dai yi ko kafa biyu ya yi ko menene a bude mai so ya zo ya shiga da kanki kawai ya hau kawo sauran buhunhuna ya zauna a same shi dai ta fata an gane ko yawa ko kuma rai ya ɓaci abin da ya kawai ya je kuma da yardan Allah subhanahu wataala yanzu ya karɓi ciwo shi gari ya bude ya ga eh, suka tafi din dawo ina fata an gane ko yawa to kaga irin wannan maimakon mutum ya rika roƙon wa kanshi bal Allah ɗine ma wanda ya ɗauka ya rugurguza shi amma dama ya dawo da shi kawai a ɓoye ya aji yanzu ga shi an kama shi kuma ya roƙon ma kanshi bala'i ya roƙi Allah ɗine mai ya la'anke shi ya rugurguza shi to ɗan adam haka yake haka yake wani sa wanda yake mai tsanantawa ɗin sai ka samu ɗin unfortunately shine to me yasa duk wannan me yasa duk wannan kuma in an tashi ka ji wai aka si aka samu a'a sharrin shaidan ne a'a wani abu ne ya overcome wani abu ne ya sha hankalin shi a lokacin hmm? Allah ji kan Allah yadda da wata DCO ko DPO ce aka taɓa yi eh, wani matashi ya yi ma wata fyaɗe aka kai ta aka kai shi wajenta bayan an masa bulala yace shaidan ne yake ina shaidan din yake kai ni gidan shi da ya sa ka yi din ba ni numban wayan shaiɗan din da ya sa ka din kai din komai shaiɗan komai shaidan ina kuka gamu ina gidan shi ina lamban wayan shi haɗa ni da shi shi ma haka za ka tara Allah wani ya rufa mana asiri lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanati laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamu ku da gafaran Allah mana da gafaran ita ce tuba fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gafaran abinda annabi Nuhu ya taya wa mutanensa da suke shirka yursili sama alaikum midirara, wa yunjidkum bi amwalin wa banina wa yaji lakum jannatin wa yaji lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara Salu da buɗan bakin su sai suka ce ne suka ce qalu eh, eh, ah, tayyarna bika ai mu mun camface ka mun riga mun camface ka wa biman ma'aka da waɗanda suka yi imani da kai ku umai ne duk bala'in da yake shafan mu a ƙasar nan da babu shi sai da kuka zo da cewa wai allolin mu innan ba su da amfani a far su ayi condemning din su a bauta wa Allah shi kadai shi yasa duk bala'in da yake samun mu ku kuka jawo mana shi a ƙasar nan saboda haka in ana son ƙasar nan ta dawo normal arzikinta ya dawo normal komai zaman lafiya ya ɗore ya dawo da ƙaunan juna a zaman to united kai a haɗe kamar da to gaskiya ku yi withdrawing daga da'awan nan da kuke cewa Allah ɗaya ne mu koma kawai yadda da ake da a bauta ma gumakan nan waɗannan da suka yi imani da kai yau gashi suna kallon mu kafirai a janye wannan a koma interfaith kawai abin da ke ɓata mana rai a daina kira zuwa gare shi shine ma'anan kawai shi zai ka zaman lafiya amma yanzu da'awarka din na annabi salihu ta raba kai hmm? ta raba kai yanzu ga wani da wani suna gaba da juna wannan yana ce ma wannan dan mushriki wannan yana ce dan tauhidi ka ce a gumaka duk da'awarka ne shi yasa shugabancin ka ne da da'awarka da jama'an da suka bi ka duk shi ya ja mana wannan bala'i qala qa'irukum inda la yace a a'a shugabancin ku da komai in ku dai munanan ayyukanku da kuke yi wa Allah shi ya jawo muku na shirkan nan. Tauhidi baya jawo bala'i a ƙasa, bauta wa Allah shi kaɗai baya talauta al'umma baya talauci a ƙasa ko tashin hankali ko menene. Sam, haɗa Allah da wani mashi ne ke kusa ta Allah ɗin. Can da aka ce Allah yana da ɗa bai ce takadu samawa su ya tafassarra minhu ba? Allah bai ce fal yahzaril ladina yukhalifuna an am li an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim ba ai shirka ita ce kullu ana provoking Allah ana tabo Allah ana fusata Allah randa Allah ya waiwayi mutane shi yasa ake samun bala'i da sakamako amma tauhidi da abinda annaba suke zuwa da shi na addini ai shine gyara bal antum qaumun tuftanun mutane ne da kun fitinu kawai da bauta wa gumaka an jarrabe ku kawai da bauta wa gumaka da aqidan shirka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 ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشكرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون نعم وكان في المدينة أو الننجرين النبي صالح أقوي تسعة راهقين وأنسمتون tara irin manya-manyan nan waɗanda suke hana ruwa gudu a gari manya-manyan masu mulki manya-manyan masu kuɗi manya-manyan masu faɗa aji irin waɗanda suke kawo tsaiko suke kawo matsala ga masu da'awa ko masu wa'azi wanda su suna gani suna da fawa suna da iko a kama mutum a kulle shi a tsare shi a ce an hana shi wa'azin an sa doka an kulle shi to akwai iri waɗannan manya-manyan mutane su ne almala'u faƙalar mala'un labina a kafaru manya-manyan masu faɗa a ji, to akwai waɗansu mutane guda tara manya-manya ‘yan faɗa a ji a lokaci, kamar yadda Fir'auna yake ga shi nan, ga Hamana, ga Ƙaruna, ga Suwani, ga Suwani a zamaninsa, duk yana amfani da su. Waɗannan mutane yufsiduna fil ardi aikin su ɓarna a bayan ƙasa wala huna ba sa taɓa gyara. Ƙalu sai suka ce, ta kasamu suka haɗu suka yi mitin su waɗannan mutane tara suka yi mitin suka rantse da juna suka rantse suka yi alkawari suka yi wa junansu mubaya'a cewa za su tsara yadda za su kashe annabi salihu kawai a huta da shi me suka ce taqasamu billahi suka rantse da Allah suka yi yarjejeniya da agreement cewa layubayyatan wato za su bi duhun dare su mai kwanto su kashe shi kawai wa ahlahu da iyalansa gaba ɗaya su gama da su su gama da gidan kun san aiwa manzo Allah sala wannan ko ah, na'am har manzo Allah ya sanya sayyidina Ali ya kwanta a shimfidansa wa iz yamkuru bika alladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin Allah ya sanya musu bacci har manzo ya wuce ta tsakanin su ya ɗebi ƙasa ya ta zubawa a goshin suna bacci ya fice to haka suke wa annabawa idan aka tura musu fa fariqan kadzabtu wa fariqan taqtulun su kashe wanda suke kashewa wanda kuma suke ganin shi da ɗan gashi a ka su su karyata shi su ce makaryaci ne kawai to waɗannan za su yi masa haka su mai kwanto su bi duhun dare su kashe annabi salihu da iyalansa sun malana'ulan na liwaliyihi sannan in safiya ta gari in gari ya waye a ce ya subhanallahi an kashe annabi salihu ga iyalansa ga 'ya'yansa an kashe su wa suka sani wa suka yi wannan aika aikan wai sai su faɗa wa ‘yan uwansa na jini waliyansa ‘yan uwansa na jini su ce ma shahidna mahalakihi mu wallahi sallahi ba mu shaida ba ba mu san komai game da kashe shi da aka yi kisan gilla da aka mai da iyalansa ba wallahi mu ba mu sani ba ba mu da labari ba mu da komai ma shahidna mahalika ahlihi wa inna la sadiqun kuma wallahi wallahi iya iya gaskiya muka faɗa muku ba mu sani ba ba mu da bayanin ma kashe shi kuma ba mu san waɗanda suka yi ba kun ga abin da suka yi floating kenan suka shirya Allah ce wa makaru makaran suka je suka yi mummunan abun nan makirci mugunyar shawara Allah ce wa makarna makaran mu kuma sai muka maida musu martanin makircin su innan da suka yi muka maida musu martani wahum la yash'urun su yi floating su kashe shi mu kuma mun shirya a wannan daren za mu halaka su za mu saukar musu da azaba kafin masu ce za su aiwatar da nasu already Allah ya ce mu mun mun gama namu tsarin in ji Allah subhanahu wata'ala za mu rugurguza su za mu halaka su a wannan daren shi ne suka shirya tsarin su mu kuma already mun shirya namu ba tare da sun san da namu ba amma mu mun san da nasu in ji Allah fanzur Allah ce sai muka halaka su muka saukar musu da azaba da tsawa ta halaka su fanzur kaifa kana akibatu makrihim Allah ce kalli karshen makircin su su ne suka kwana a me su suka kwana a cikin kafin su aiwatar da nasu mu mun gama da su inji Allah Allah dammarnahum Allah ce mun dammara su mun za su mun dandake su mun ninnike su wa qaumahum da mutanen su ajma'in gaba ɗayan su muka gama da su inji Allah babu ɗaya da muka bari babu ɗaya da muka bari to shi yasa zaka ga ɗan adam kana shirya yanda ka ci mutuncin wani baka san ashe kanka kake shiryawa ba baka san abun zai koma maka ba in ji. mamman shata ne yace mai tona ramin mugunta yayi ne ne ya gina daidai sa. yawa wataƙila ya ya fada ciki wataƙila ya fada ciki fatilka buyutuhum khawiya Allah ce ku zaga cikin garuruwan su ga gidajen su nan babu kowa amma ga gidaje a tsaye ga kujeru ga TV yana kunne ga abinci ga komai ga shiga. kai ka ce zaka kira mutum ya amsa amma babu dan adam ga gidajen nan tsaf a tsaye inji Allah fatilka buyutum khawiyatan bima zalamu me ya kawo musu wannan Allah ce sakamakon kafurci da zalunci irin nasu inna fi zalika la'ayatan lalle wannan ya ishi mutane aya liqaunin ya'lamuna ga mutanen da suka karanta suka sani ko suka yi bincike su mun gama da bangaren su bangaren shi annabi salihu da wanda suka yi imani da shifa wa anjayna alladhina amanu sai muka tseratar da muka kubutar da waɗanda suka yi imani da Allah suka bi annabi salihu wa kanu yattaqun kuma suka kasance suna tsoron Allah masu tsoron Allah da mumunai muka tsiratar da su ba abin da ya shafe su wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa in tattaqu wa in tazbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'an inna Allah bima ya'maluna muhit idan mutum ya tsoraci Allah ya rike Allah ya imani da Allah duk makircin mai makirci makircin kafurai da munafukai da mushrikai wala ba zai taba shafan musulmai da musuluncin nan ba in dai su suka rike Allah suka tsorace su suka yi imani da shi duk abin da ake shirya ba zai same su ba domin abin da ake shirya an ai wallahu min wara'ihim muhit Allah yana zagaye da su ai Allah ubangiji ya datar da mu mun zo inda ya dace a tsaya kuma a saurari waɗansu takaddu a nan Allah ubangiji mana muwafaka da takaddubu guda uku sun zo hannu takadda ta farko tana cewa assalamu alaikum ah, ah, Allah ya ƙara wa malan lafiya don Allah malan ina barar addu'a addu'ar ka da na ‘yan uwa musulmi bisa a ah, basuka ko a bisa rasuwar mahaifiyar mu mahaifinmu alhaji zubairu aliyu sambo ya rasu a kairo ne ranar juma'a babu shakka wannan dattijon makwabcinmu ne a nan kuma malizincin karatu ne wannan majalisin malizincin wannan majalisi ne yana zuwa da yaransa nan su zauna a yi karatu kowane lokaci tsakanin magariba da isha'i mu ma rasuwar ba zata ta mana ran juma'a Allah ya ɗauki ransa a can kuma an masa addu'a Allah ji kanshi ya gafarta masa Allah umin ya kyauta makwancinsa iyalai da ya bari da ƴaƴa da waɗanda yake rike da su da yawa birgit Allah ubangiji ya zamanto gata a gare su Allah ya zamanto khalifansa a cikinsu. su Allah ubangiji ya kula da su yanda ya kula da al'umma yanda ya kula da musulunci yanda ya rike ƴaƴan waɗansu a gidansa Allah ubangiji ya kula da iyalansa ya kula da ƴaƴansa Allah musu albarka Allah tsada shi da rahama da jannatul firdausi mu ma in ta ta zo Allah ubangiji ya sa mu cika da imani Allah jikan dukkan inda musulmi yake kwance Allah sanya rahama a cikin kushewarsa Allahumma amin Assalamu alaikum malam ubangijin Allah ya sa ya ƙara masa lafiya malam muna barar addu'a Allah ya yi wa ƙanwar tsohuwa ta rasuwa ƙanwar mahaifiyarsa a jiya da daddare Allah ubangi ya jikanta Allah ubangi ya gafarta mata kyauta makwancinta ina jin a ACP balan da wanda aka yi wa rasuwan makin Allah jikanta ranka ne Allah gafarta mata Allah kyauta makwancinta Allah lullube ta da rahama na ji a Kano kenan kosa shi ne aka yi wa rasuwa Allah ubangi ya jikanta Allah rahama mata tambaya ta ƙarshe tana ce assalamu alaikum shi malam idan mutum ya ba da zakka ya dace a yi masa godiya a'a kana so a sake baka kuwa har godiya kai mutum dubu nawa ne suke mabukata har ya ya baka idan ya tsallake ka ya ba ma wani ta yi ba in ka gode ka ce na gode Allah saka da alheri eh ga jama'a ta amma ni aka abin Allah saka da alheri manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya umurce shi yace khuz amwalihin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum amma marka iba daga cikin dukiyoyin al'ummanka wata sadaka ta zakka ka fitar musu ka bayar da ita idan suka kawo maka ita to ka musu addu'a ya Muhammad ka ce Allah saka muku da alheri Allah ya karba Allah ya ninninka muku arzikinku Allah ya tsare arzikinku daga halaka da musiba yace suna samun natsuwa da addu'o'in ya Muhammad sai idan mutum ya zo ka ce na gode. Allah saka da alheri Allah yalwata Allah tsare Allah ƙara Allah ƙara abin nan bunƙasa dukiyar domin tutahirun tana tsarkake wanda ya bata wanda ya bada zaka tana tsarkake zuciyarsa tana wanke masa zunubai at the same time kuma tana zama to garkuwa da dukiyar daga halaka mun sha gani a yi gobara a kasuwanni da yawa shaguna su ƙone ya kaga wani shago guda ɗaya ko guda biyu can ko wutan bata taɓa su ba kuma duk inda yake zagaye da shagunan sun ƙone. sai ka ji 'yan kasuwa da jama'a suna ba da shaida wani yana fidda haƙƙin Allah wani yana fidda haƙƙin Allah in ka ɗauko dukiyar in aka zo kan 'yan fashi sai an gama operation sai ka zo ka wuce ko kuma sai ka wuce a yi operation ɗin haka Allah yake yi ko dukiyan kafiri ne Allah yana tsare ta ba don yana ba shi yana da kirki yana taimakawa al'umma sai Allah ya tsawaita rayuwar kafirin sannan ya tsare dukiyoyinsu daga kidnappers da ɗan fashi don jama'a su daɗe suna mora ya je kiyama kuma babu komai eh, ladan shi ne Allah ya kare shi daga kidnappers an taɓa dukanka a hanya an taɓa kai ka daji an taɓa bige ka da bindiga an taɓa ajiye ka cikin ruwan sama ba mun ƙara maka ya kai biliyon kaza ba baka ci kaji ba baka ci ba abin nan shi kenan ai yawa azabtum tayyibatikum kawai fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha shikan abin da za a tsaya masa kenan to a rika godewa wala in shakartum la azidannakum ko Allah mai ce in ka godewa in ka gode sai ya ƙara maka ina ga dan adam yawa Allah ya albarka Allah uban ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah yi wa ƙasar mu Najeriya albarka fitilun da suka tashi a gabas ta tsakiya tsakanin su Iran da abin nan muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya kawo sauƙin Allah ubangiji ya ɗora azzaliman nan Amerika da Isra'ila Allah ubangi ya nuna musu ƙarshen su. Allah nuna musu ƙarshen su. Allah nuna musu ƙarshen su. Allah karya su, Allah ubangi ya ruburguza su, Allah ubangi ya kama na sauƙi a waɗannan wuraren. domin a azumi suka farwa al'umma kuma ya zamanto dalilin kuma ana buga har Saudiya har su Kuwait har su ina al'umma suna azumi a far musu zulman wa udwanan Allah ya nuna musu ƙarshen su Amerika taghat fil ardi Isra'ila fil ardi Allah ya karya su kuma insha Allah cikin gaggawa za a ga ƙarshen su idan aski ya zo goshi gaban goshi sauri yake yi to Allah ubangiji ya sa karshen su ne yake zuwa da yardan Allah subhanahu ta'ala kuma wannan fitinar Allah ubangiji ya sa kar ya shafi haji na al'umman duniya da za a yi bana kar ya shafi aikin haji domin waɗannan mutane suna tagitin duk wata ibada mai albarka ko su kai hari ana makka ko su kai hari ana azumi ko kuma su kai su ci zarafin musulmi lokacin sallah kamar lokacin da suka rataye Saddam Hussein ana babban sallah suka rataye shi an fita idi Allah kaskanta waɗannan mutane wulakanta su akwai wata bana za a ganta a nan akwai ƙungiyar mata na almanar women association da suke gina santar su a nan wajen babban saura wanda ya haɗa da masallaci da wajen kwasa-kwasai da koyon dafa abinci da saƙa da duk wani abin da mata suke koyo da wuraren lecture da wuraren counseling na aure da offices daban-daban daban sun samu fili a wajen sun zai zane su sun yi komai suna neman taimako wa musulmi akwai banan a waje ga ta nan za a ganta ta nan to duk wanda Allah ubangiji ya bashi iko ya sanya gurgudu da akan numban su an a rubuce a wajen ja'iz 00239604844 da Allah a sa yana can in sun gama neman nasu za mu nemi namu akwai gini da ake a nan baya yawa nan baya tin nan jikin wannan gini akwai makaranta a wajen ita ma duk wanda Allah ba da iko ya ji labari yana nan idan aka gama ta sai mu rushe katangan nan sai a mai da shi makarantar yaran mata nan ɓangaren kuma yaran maza da menene a zaman to an sanya su waje ɗaya da yardan Allah Allah ubangi ya ba da ikon taimakawa e, idan ka ji baka da shi ka san wani wanda yake taimakawa ahalul khairi ka turo su a zo a duba sai a haɗa ku da waɗanda suke kula da wannan ginin insha Allah Ta ba ta'ala subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh